da neman izinin ku zan fara yin bayanin sa'idin nan gabatar da sunayen mu wa'anda muka halarta ne wannan ƙungiya wadda ake kira majalisar malaman addini mata ta jiha wadda allah ya kaddarci ni ce shugaban ke ta tana gabatar da wa'azoza ciki da sako na wannan jiha kuma uwayenta na wannan ƙungiya sun haɗa har da shi ƙarshen martaba shugaban wannan majalisa ta sarautu da sarkinmu na wannan jiha na busau dr ibrahim bello duka suna cikin abin da na wannan kungiya daga cikin ayyukan waɗanda suke masu muhimmanci yau shekara biyar muna kwashi yanzu akwai state annual conference wanda shi ne martaba yana iya ƙoƙarin shi don ganin cewa mun kawo wanga matakin na ganin cewa an samu an ƙaddamar da conference din wanda ya shafi makarantun da almajirai da kuma yawon bara mai martaba yana sane ya yi kokari mun kuma gode muna kuma ƙara godiya shi ya sa muka gato wannan gwamnati da ta zo tun da waccan mun iya kokarin mu tare da kulawar shi ba a samu kaddamar da wannan aiki ba wanda shi da kai ne ya ce masarauta ga baki ɗaya goma sha tara su za su ba da wato masu participation na taron wato malaman mu na zaure ga wancan lokacin mun ce guda goma goma za su zo nan sau a zauna a tattauna da malaman mu da ke jami'o'i a tattauna matsalar bara da kuma almajiranci da bara wanda ya shahi na titi wanda ba ma almajiran bai to alhamdulillah ganin wanda dama ta samu muka kawo takarda muna neman mu sadu da ku domin sa albarka da duba ayyukan wannan kungiya da ba ta shawarwari waɗanda sun ka za su ƙara ma a ƙungiyar zimma domin cimma manufofi na faɗakarwa da 'yan uwa musulmi maza da mata wannan ne yasa muku kawo takarda ta notification zuwa ga shi ne martaba tare da sauran kuwayen sarakuna domin a duba a gani a kuma sa albarka kuma ba mu shawarwarin da muka nema muna fatar 'yan allah ya nuhe mu za mu yi wanga taro a cikin april mai zuwa ranar 24 gare shi 22 zuwa 25 wanda in masu taron sun samu halarta allah ya kaddace mu da shi za su zo ran 22 a yi taro a ƙare ran 25 in allah ya da a rufe a wannan ne nake gabatar da takardun na kowace masarauta zuwa ga martaba domin gabatarwa da sauran

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna na Madina Abdulrau, ni ne ma'aji ko biyar da kuma yana karantarwa makarantar mata samun rubusa. Shugaban mata musulmi. Eh? Don ba? Eh. kaga da mu yi ko ah, muna da kamitoshi da akwai kamishi ilimi akwai kamishi kasuwanci akwai kamishi wani akwai na da mu ba shi da kuma ke da ah, da wanda zai da ba ɗin da ba da ba da ku je da tabbacin da ba da ba ku yi da kawai ko da abin da duk ke da kowane ɗin da da ce aikin da ba ake da ba kuna wa da ke tsoron da da kada ku da wani kawai da wani abin da duk sarkin da da bukatar wani da move to to to at the moment tabu juga menurut gue lagi tahu sih gitu ada mana menjadi Allah tahu semua kamu semua insyaallah itu jadi kita itu kita jadi semua bayangan kita sama dengan jadi shiga ta hanyar barkatai inda kuma ba da ba ya ba ga mutum ɗan bashi na dubu bakwai amma yana da mata sai mu kuka da ba ya da hujja ta shirya abin da ya ce ba ga tun da yau suke abin nan sun damu da matan wai kowa ta da aure su je sun damu su tura nike a samu aikin da ba sai sun damu da aure sai sun samu da dama amma matsa cewa wai ana ta musu alkuwa ga to sunana hadijatu maharaza ishaqa ni ce shugabar majalisar malaman addini mata ta jiha mu gabatar masu da aikinmu na shekara-shekara wanda muka yi duk shekara insha Allahu mukan yi drifting ɗin blueprint dinmu kuma mu gabatar ga magabatan mu su duba su gani shi zamo suna, suna, sane da duk ayyukan da muka to akwai ayyuka da, da state annual conference da mu wanda mun ka zo mu gabatar ma uwayen mu su gani kuma su sa albarka a ciki su ba mu shawarwari duk shekara akwai tsare-tsare seminoni a conferences workshops previously ma mun yi wani workshop wanda mun rubuta ma mun yi scheme of work manhaja mun rubuta manhaja ga malaman da za su karantar da mahajjata na manhaja takwas wata shida ko wata uku gwargwadon mustawa wanda zai koyi hidimar aikin hajji hayyata ya ya dawo lafiya lau to muka yi workshop muka yi zonin muka tafi gabas muka je ƙaura muka haɗu da mutanen da local government ɗin da a can muka zo gidan sarkin ƙaura muka zo central muka zo nan ne gidan emia na gusau muka je can yamma muka je anka gumi da bukuyin suka haɗu muka je mafara baradun da bakura suka haɗu nan aka gabatar ma participants a wannan littafi na manhaja wanda yake ya samu karɓuwa har yanzu national abin nan hajji commission suna sane da hashiya bayan wannan sai wa'azoza da kahwahin al'umma tana ciki god city na ciki vision suna ciki suna kiran wannan kungiya domin gabatar da wa'azoza waɗanda suke na addinin musulunci ne sai ayyukan jinƙai waɗanda 'yan gudun hijira muna hulɗa da su muna kai masu ɗauki game da abin da ya shafi halin da ya same su na ibtila'i sai kuma abin da ya shafi sasantawa na ma'aurata da kwamitota na lafiya na ilimi na sasanta aure ana bayar da wata-wata guidance and counseling na auratayya da sauransu ma'aurata kahin su yi aure ana ba su guidance and counseling sannan waɗanda ma a cikin hidimar ta aure abubuwa suna tasowa waɗanda sai an samu shiga tsakani an sasanta. to a wannan ne da kuma ƙaramin kwamiti wanda na mance da shi na tsabtace masallatan juma'a muna da lajana hairiya da muke kira na najala najinatul hairiya litanzifil masajid muna gabatar da aikin gayya na share masallatayya tsabtace su share cobweb da sauransu wanda ciki kuma ana taima masallatayen ɗauki na butoci kayan shara abin kwashe shara da tsintsiyoyi da sauransu da kayan detergent na wanke toilet to duk waɗannan ayyuka na wannan ƙungiya kaɗan daga cikinsu kenan a cikin jihar zamfara aikin ƙungiyar da kuma ya game jiha kowace lokal gamen goma sha hudu akwai wakilan wannan ƙungiya a can waɗanda kuma suna dawo da rahoto na ayyukan da kungiya ta bada kowane wata wanda ake yi wata-wata insha Allah.